kimanin motoci ƙirar peacock sha biyar ne dauke da mayakan boko haram aka bayyana cewa sun kai hari a garin difa a yammacin juma'ar da ta gabata sai dai waɗannan maharan ba su ji daɗin gamin ba sakamakon lugudan wutar da suka sha ta sama da ƙasa lamarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan ta'adda da dama tare da ƙwace makamai da motoci haka kuma yunkuri na biyu da 'yan ta'addan suka yi a washe garin faruwar wannan gumurzu ya gaza yin nasara tsohon ministan cikin gidan Nijar Alhashi Idi Ango Omar shine shugaban kungiyar Sirak. Lokacin da suka shigo da motocinsu wajen guda goma sha biyar eh, sun kai hari sun har kai hari amma lokacin da jirage suka tashi suka fatata kasu, an ga alamar sun koma. Bayan haka sun sake dawowa ɗaukar gayukansu da motoci kuma jirage sun tashi kuma sun fatata kasu. Mun tabbata da shigowarsu da gudunmuwar da al'umma wajen difa ke bada bisa kan ransaiman da aikin da ransaiman militare ke yi kenan abun sai mu ce alhamdulillah ya fara kawo karfin gwiwa da ake kama sojoji kuma ga nasara ta fara tabbata. Yankin Difa da ke makwabtaka da jihohin Borno da Yobe a Najeriya ya fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro a shekarar 2015 lamarin da ya haddasa tsayawar harkokin yau da kullum To amma a cewar ɗan majalisa mai wakiltar al'ummar ta difa Bulu Mamadu abubuwan da suka faru a shekaran jiya na baiwa talakawa ƙwarin gwiwa akan yiwuwar maido da zaman lafiya a wannan yanki. Shekara biyar akai ba mu taba gani ba jirgi ya je ya wani abu talaka da bai ganda idon shi ba amma a wannan mun gani zahiri a idon mun gani niyan shugaban mu, yana da niyan ya kubta muna hakimu yana da niyya ya sare wannan talaka yana da niyya ya amsa wannan kasanmu da ta'adda suka amshe su amma babban abu a yau difa yana iyaka da 'yan ta'adda ba iyaka da nigeria ba kenan gwamnatin nigeria ya bar filin da wanda 'yan ta'adda sun zamna kenan duk kokarin Nijar an wancan wurin ba su tashi su kama ma 'yan uwansu ba wahala za mu shiga da nasu da namu duka haka dai su ma 'yan rajin kare hakkin jama'a irin su almansur muhammad na kungiyar kafan ke yaba wa yunkurin na sojojin nijar da takwarorinsu na haɗin gwiwa suna masu fatan ganin an ɗore a haka sama helicopter wani wa shafin da kuma sun sake strategy kamar dabarun yaki na zamani na yau da an ta'adda tunda lokacin da kuka jiran su lokacin nan ba su nan kuma lokacin suka zo wurin ayan talakawa lokacin na kuma baka na. Duk da galabar da dakarun gwamnati suka samu a wannan fafatawa ta garin Difa sanarwar sashe na hudu na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin cadi ta ce jami'an tsaro hudu da fararen hula hudu sun rasu yayin da wasu sha hudu suka ji rauni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.